dama ba yana rungume da tuta ba ka duba wani da tuta a hannunsa kuma yana jihadi shi wannan mutumi ya samu hannun mus'ab na dama ya faskari shi gaba ɗaya cire hannu ya sauke mai a ha ya yanke hannun wa mus'ab ya kuli mus'ab a lokacin cewa yake wa ma muhammadun illa rasulun qad min qablihi ar-rusul afa mata أو قتل a على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر wasa شيئا وسيجزي الله الشاكرين an fassari hannun an cire hannun cewa yake wa ma muhammadun illa rasulun karkarar min qabli rusul muhammadu bai zaman ba ce manzo ne wanda wasu annabawan sun gabace shi yanzu idan manzon Allah ya bar duniya a fa'in mata a hukutin ko aka kashe annabi in qalabtum ala aqabikum juyawa za ku kan kafirci ku koma baya bayan ku wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya juya baya akan digadigansa to wallahi ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayajzi Allah shakirin da sannu Allah zai saka ya ga masu hakuri kuma yana faɗin wannan ne saboda shi wannan mutumin yayin da ya kashe mus'ab sai ruga da gudu yana ihu yana cewa kutina rasulullah kucinar rasulullah ya ɗauka musafin shi ne manzan Allah yana ta yaɗawa don ya karya zuciyar sahabbai cewa to kwamandan nan ku an kashe shi kasan idan an je yaƙi an kwantar da kwamandan nan ce kuma ya kare kuma sai dai wani abu sai dai a maza maza a naɗa wani kwamandan kuma da zai ɗauka dan ba a yaƙi ba mu kwamandan. shi wannan arni ya juya yana kucinar rasulullah kucinar rasulullah an kashe manzan Allah an kashe manzan Allah a Uhud mus'ab cewa ya ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul saboda shi mus'ab yana cikin waɗanda suke kusa da annabi shi da aka zo yaƙi din kawai manzo Allah yake lura da shi suna cikin yan dama daman annabi kuma shi ya san ba kashe manzon Allah din ba to yanzu an cire hannun damar wa aka akhadha a bil yusra sai ya cafke tutar da hannun hagu ya rike ta ba an sare da hannun biyu ya rike gaba daya aka cire hannun dama wai dai ya jefar da tuta saboda idan tuta ta kwanta to sai wannan alama ne na abokanan gaba sun samu nasara cewa ai an kwantar da su babu tuta amma an ga tuta tana yawo to da sauransu har yanzu mus'ab da yake ya san complication din sai ya daɗa rike wannan tuta din da hannun hagu ya rike ta gam don Allah malam ka duba mutane da juriya malam mu yanzu nan kaya za ka soke mutum ko gulando za ka sai ka zauna kai kwanaki baka fita ba ka je ko ina ba ya ake wallahi dan kurji ne ya fito mun na rasa inda zai ci yanzu wannan jihadi ya je an je an sare hannun gaba daya jini yana zuba malam yana tafiya yana yana yana yana rike da tuta malam cire hannu ba wani abu ne karami ba cire kai tunani ka gani kaddara yanzu ko ya tsakane kai aksijen kai ya tsakata cire wata nan za kwanta a asibiti to yanzu wannan ana filin dagadin ana jihadin an cire hannun kuma ya rike tutar kuma da hannun hagu kuma da makami a hannunsa a haka din kuna ganin yadda bambancin waɗancan yake da na yanzu ku? ga wannan tarihin da muka karanta gurgu ne ba gurgu ne cewa yake a banne a kashe ni na je ne jihadi dan in na mutu Allah ya tashe ni a gidan aljanna da migakkiyar kafa wanda qur'ani ya ba su lafiya ya ce duk gura ba sai sun fita yaƙi ba Allah ba mu ikon koyi da su to kaji ya rike ta da hagu wa hana alaihi fa darabaha fa qata'aha wannan mutumin da ibnu kami'a ya dada bin sa ya karkata ya kwance kwance ya doke shi ya doke hannun hagun nan ya sare shi kawai sai ya dada cire hannun kuma musab ibnu umar ya zama dungulmi ba da hannun dama ba da hagu fa hana ala luma وضمه بأبديه إلى صدره da ya zo bayan an cire hannun hagun kuma sai ya daɗa karkatawa ɗan abin da ya saura a jikin hannun dungulmin hannun shi ya haɗa ya riƙe ya matse a ƙirjinsa jini yana tsiyaya tutar ya ɗauka ya rungume ta haka ɗan abin da ya saura na hannun dungulmin ya riƙe yana wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin فأنفذه وانا متين بقال بقال شبابا سيبي دوكا na uku ya samu mashi ya soka masa yana soka masa sai ya kashe shi to kaji mutuwar mus'ab ibn umair an sare hannun hagu, an sare na dama ya rike da hagu an zo an sare na hagun ya rungume da wannan sannan kuma aka zo subhanallah aka same shi karo na uku aka same shi karo na uku aka soka masa mashi aka kashe shi kenan قال ابن سعد وقال عبد الله بن الفضل ابن سعد يا فدا عبد الله بن الفضل ياتي وشيل مصعب وأخذ اللواء ملك في سورته ابن سعد يأخذ أتكين طبقات يعني عند أكتشي مصعب بن عمير tuta ta fadi kawai sai wani mala'ika ya zo ya tutar ya daga ta kuma abin mamaki mala'ika sai aka bashi kama irin ta mus'ab fi suratihi a kamar mus'ab ya zo ya ɗauki tutar ya rike فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في آخر النهار من زعل الله صلى الله عليه وسلم بيسان أنكش مصعب tun da safe ake yakin nan sai can yamma manzo Allah yana ya ga tutar nan ya ga kuma mus'ab da tuta tunda mala'ikan kamar mus'ab ne cewa yake taqaddam ya mus'ab taqaddam ya mus'ab taqaddam ya mus'ab matsonin ya mus'ab matsonin ya mus'ab annabi bai san ma mus'ab cewa an kashe shi ba faltafata ilaihi malik almalak wannan mala'ika din kai sai waiwayo gurin annabi wa qala lastu bi mus'ab ni ba mus'ab bane fa arafa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu malakun ayyadahu daga nan manzo Allah ya gane cewa wannan mutumin ba musu bane wani mala'ika ne Allah ya turo masu yake kara musu karfi tunda an kashe wanda tuta take hannunsa to bar aka wani ne kamar shi mala'ika ne zai kasu ne akwai wanda sai kashe mala'ika ana samu a yaki Allah ya karfa musulmi da malayaku ka ga suna ta sakowa da farin yawan da rawani suna ta sakowa mala suna jihadi ta wuta yanzu wannan bai isa ya nuna mana cewa lalle addinin Allah gaskiya bane ba ka Allah ya turo mala'ika kenan yana ganin abin da kuke kuma ya turo malayaka ne da karfafa ku isa duk wanda bai imani da addinin musulunci ba bai dace da zuwa duniya ba da canka Allah ya baka dacewa da karban addini ka karfafa ba da kafa kuma wannan yana nuna mana ashe manzo Allah bai san gaibu ba ko ba ga ne? <laughs> da ya san gaibu da ya san karkashin musab bai sani ba sabanin ahlul bid'ah da suke ta da'awar cewa annabi ya san gaibu wa fi ibn hisham a riwayar ibn hisham lamma Kucila mus'ab yayin da aka shi mus'ab a ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam liwa'a ali ibn abi talib a wata riwayar yayin da aka shi shi annabi ya dauki tutar ya bawa ali ibn abi talib wa rijalan min almuslimina sannan kuma da wasu mazaje cikin musulmi duk an babbasu وعن عبيد Ibn عمير daga عبيد Ibn عمير قال Lamma فرج رسول الله صلى الله min Uhud yayin da manzo Allah aka gama yaki Uhud marra ala Mus'ab bin Umair maktulan annabi ya zo wucewa ta wajen Mus'ab ibn Umair ya tara da shi maktulan an kashe shi ala tariqihi akan hanya annabi ya gashi sai gawar Mus'ab fakara sai manzo Allah ya karanta minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah daga cikin mazaji mu'minai daga cikin mu'minai akwai mazajen da sun gaskata abin da suke wa Allah alkawari tabbas mus'ab ya gaskata alkawarin Allah kai shi kuma ya yi wa Allah alkawari zai yi wa Allah addini kuma ya yi gaskiya gashi an kashe shi aka addinin Allah wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila wa an khabbab daga al-khabbab daga khabbab ala yake cewa na ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabtadi wa Allah mun yi hijira tare da manzo Allah muna neman yadda Allah su da mun samu duk abin da za su yadda Allah suke nema Allah ya azurta mu da aikin da za mu yi shi muna neman yarda ubangiji ba wajaba ajruna ala Allah azza wa jalla ladan mu ya ba ga Allah mana Allah ya sa muna da lada wa minna man madha wa lam yakul min ajrihi shay'an daga cikin akwai wanda ya shude bai ci ladansa da komai ba minhum mus'ab ibn umayr a cikin akwai mus'ab ibn umayr an wahala ba su ci komai ba cikin ɗan abin da suka samu din a gurin ubangiji utila yawma uhud an kashe shi ranar uhud falam najid lahu shay'an nukaffinuhu hufihi abin mamaki da ya kashe shi ranar uhud din nan ba a samu abin da za a yi masa likafani ba ka duba fa malam likafani duk irin talaucin da ake a ƙasar nan da wannan zamani alhamdulillah dai ana samun likafani to ga su mus'ab an kashe su babu likafani man da za a binne shi babu gawa ta zama abin tausayi iya abin tausayi a zo a rasa me za a lullube ta da shi yace ba mu samu abin da za mu lullube shi da shi ba illa nan ratan kunna idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu sai wani bargo ma fi. wanda shi kuma karami ne idan muka lullube kansa da shi sai su bayyana idan muka jawo shi kasa muka binne kafa muka lullube kafar sai kan ya bayyana wannan tsumman shi kada muka samu kaga yanzu anan babu magana ma sa kala uku kenan a shimfida daya babba a dora wani kwarin jalli a sa wani matsayin riga inda masu rawani su sa rawani da waya duk babu wannan malam yanzu yana dan mayafi ne gaba ɗaya karami ne shi ma in an lullube kan kafa ta bayyana in an lullube kafa kai ya bayyana fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nughtiya biha ra'sahu manzon Allah ya umarce mu yace ku lullube kanku bar kafa wa naj'alu ala ra'sihi idkhiran mu sanya tsauri ganyen tsauri akan mu dauki ganyen tsauri mu lullube inda ya saura ba a lullube ba wa minna man aina allahu samaratuhu daga cikin mu kuma akwai wanda wato aina allahu samaratuhu wannan kinaya ne cewa kamar shukarsa ta kai lokacin girbi Allah ya nuna masa lokacin da zai ci amfanin abin da ya yi aikin alkhairi a nan duniya kafin ya je lahira ko ya hadiluha ko ya hadibuha mutum yana tsatsin kaya amfani da ita ma'ana a cikin akwai waɗanda mun sha wahala mun yi jihadi kuma yanzu Allah ya kawo mana sauki an samu saukin al'amura mun zo muna amfanuwa da imanin da muka yi kuma Allah ya ba mu ni'ima ta duniya amma su mus'ab kan ma bayan an yi wahalar ma to ba ma fi ci moriyar wahalar ba musulunci ya zauna da gindin sa su kuma sun tafi lahira to shine abin da yake faɗa wannan shine kissa ko tarihin mus'ab ibn umair Allah ya masa rahama Allah kuma ya gafarta masa wasu A malaman sun faɗi wasu maganganun ba waɗannan ba suna da yawa kamar wanda yake son ƙarin bayani zai koma cikin littafin a alamin nubala ko ya sami cikakken sharhinsa tarihinsa da kuma littafin al'alam na zirikli wani malami da ake ce da shi zirikli duk ya kawo tarihin wannan bawan allah musab ibn ubaid abinda muka faɗa na ne dai allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe ko karancin fahimta ubangiji Allah ya mana afuwa ya fi mana kuma ya fahimtar da mu da kuma ganar da mu wannan bawan Allah yana da tambayoyi kamar haka dan Allah malam sayyidina Usman bin afani yana da shekara nawa a duniya ya mutu to yanzu dai barin iya tunawa adadin iya shekarun da ya rasu ba sha Allah wani sati sai in kawo ma a cikin matan annabi wace ce ta fara yin wafati bayan bayan bayan bayan wafatinsa yana rasuwa wacce ta bi shi daga baya shi ma insha Allah wani satin sai na kawo maka malam da Allah yana tambaya ni ina so in to dan sanda ko dan Allah ina tambaya ko ya zan yi ne in zama dan sanda mahaifina mahaifina ya mun umarni ko mahaifana sun yi mun umarni kuma na ɗauka to ni ban gane wani tambaya ta ba mutanen mutum zai rubuta tambaya rubuta abu mai kyau ka cicca kuɗa abu in yana nan ya faɗa da bakinsa mu wato ya ce kuma shi kenan abin da yake nufi cewa ya kasance um, mahaifansa suna samun sabani a tsakaninsu kuma wannan sabani da ke samun sai sa yake yake jin baya jin daɗi irin abin da suke har ya kai ga suna yi ya faɗa su faɗa canjin zance kenan tsakaninsu sai daga baya sai rinka yin da na sani da Allah ma a bani shawara sannan yan uwa su ni da addu'a Allah ya daidaita su gaskiya nan ba Allah yana cikin jarabawa yana kuma bukatar a taimaka masa din da da jarabawa ai da addu'a iyayen suna samun sabani tsakanin ka san babu tashi hankalin da aka samu irin wato ku samu matsalar iyaye su samu rashin shiri a tsakaninsu to kai a matsayinka na mai addini kuma wanda Allah ya baka fahimta dole sai ka yi haƙuri ka yi nisa da ɗaukan ɓangare guda sites ɗaukan ɓangare guda sites ka ce kana goyon bayan wani baka goyon bayan wani akwai matsala kwarai da gaske saboda duk wanda ka goyi bayan sa baka goyi bayan ɗayan ba to zai zama za ka zama abokin gaba ne a wajen shi wannan yana faruwa da yawa to dabarar da za ka yi sai dai kowanne dai ka rinka bashi hakuri sai ka ce musu rayuwa a rinka yin hakuri kuma yanzu din sai ka zauna a matsayin kamar kai kuma kai ne uban eh, musamman Allah ya ce muke ka suna jin magana wannan ka je ka gaya mata maganganu masu kyau wannan ma ka gaya masa magana mai kyau kuma ka rinka yi musu nasiha daidai gwargwado sannan ka nemi taimakon magabatansu ko abokanansu ko kuma aminansu ka yi ƙoƙarin ka sulhunta su tabbas samun sabani tsakanin mahaifa guda biyu uwa da uba wannan ba da daɗi kwarai kwarai da gaske akwai ciwo sosai sosai ko aure ne ma ya rabu sai ka ga ɗayan baya jin daɗi ya kamata a ce mahaifa suna gidan babansa wannan shine abin da ke faruwa to sai kai ta haƙuri kai kuma ka daina yin canjin magana su kana fada suna fada za ka haɗa wa kanka zafi biyu kenan ranka a ɓace ransa a ɓace ai wanda ka bari nasu ya ɓace ko kuma su faranta musu kai na din ya bace don sun zage ka sun maka fada wannan ba wani abu bane ba a banza ma a waje wani ma zai maka fada ai an gane ko sannan yake cewa muna kuma maka addu'a Allah ya taimaka maka Allah ya daidaita su Allah ya daidaita su Allah ya daidaita su Allah kuma ya ba ku ya ba su hakuri wai wanne ne sunan rawatib sunnoni ratibai din nan wanne ne su bai da mai mai ta masa raka biyu kafin asuba wanda kai dazu raka a hudu kafin azhar raka a biyu bayan azhar nau kenan takwas ko eh a ah. takwas insha Allah biyu kafin asuba hudu kafin azhar ba da ba biyu bayan azhar takwas ko sai biyu bayan magariba goma ko sai biyu bayan isha sha biyu su ne su wannan rawacin da idan mutum ya lazumce su hadisi ingantacce Allah zai gina masa gida a gidan aljanna Allah zai gina masa gida a gidan aljanna sai mutum ya kokari ya rinka yin su dan ka samu gida din a gidan aljanna na'am nan eh, shi musab irin farkon shiga haka ai da aka ce shi fara karantar da su qur'ani ba wai duka qur'anin ba mana wanda da aka fara turawa ambassador na farko wanda ya karantar shi ne shi kuma kata da ibn umar suratu maryam kawai shi ne kai ta babu cin karwa ya tsakani na'am abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya mana arziki ya bamu lada a kansa wanda muke na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa ya fi mana wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نوني قوت الربيع الأول عشرين ديريكو قوت الربيع الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da shida ko bakwai shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun a wannan littafin mai albarka na fiqh sira kuma a wannan majalisi mai albarka a wannan lokaci mai albarka insha Allah ta'ala idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne faslun fi malabisihi fasali da yake magana akan suturar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda za mu ci gaba da shafi na talatin da tara fadarsa wa labisa al-khamisata al-mu'allama wa safija ko na ya kamata mu tashi malam yake cewa wa labisa al-khamisata al-mu'allamata wa safija annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya sanya riga mai alama shine al-mu'allama al-khamisa al-mu'allama riga mai alama mai zane wasabija da kuma empty riga wanda bata da zane kamar ka ce parasol ko kuma ka ce wani kala dai wanda yake ba wani zane ba wani ado a jiki kun fahimce ni kenan wannan yana nuna cewa duk ya sa su kenan sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa labisa thawban aswada kuma annabi ya sanya bakin tufafi fadalla ala jawaz ya sanya kaya baka kekin kamar yadda mata suke son bakin kaya din nan to shi ma annabi ya sa kaya baki wa labisa alfarwata almakfufata bisundusi manzo Allah sanya wata riga mai suna alfarwa wasu sun ce alfarwa wani abu ne da ake sa shi fata ne shine alfarwa ana dora shi a ka wani lokacin baya rufe dukkan jiki ga baki daya ne alfarwa ko kuma wata riga ce da ake sanya ta ana amfani da ita wato ana sa ta rigar asalin ta gashin raƙumi ne da gashi ko da abin ɗin jikin raƙumi ake amfani da shi ake sawa ita ce alfarwa al bi sundus sundus wanda an sanya mata alhariri a sassanta an mata kwalliya ko an mata aiki haka mai yanzu misalin mu idan za ka sa riga ana yi mata aiki a hannu haka ana kuma yi mata aiki a aljihu ko a wuya wata ma ana yi har a ƙasa to in an ce almakfufa wanda aka kewaye ta a sassanta aka sa mata alhariri kun san ya halatta a sa alhariri amma ba da yawa ba aka ce faɗin tafi hannu biyu uku in yawa hudu haka faɗin alhariri ko da za a ma aiki na alhariri a jikinka to kada ya wuce wannan faɗin tafin hannu annabi ya sa irin wannan wa rawal imamu ahmad imam ahmad ya ruwaito wa abu dawud bi isnadihi na da abu dawud da isnadin su an anas bin malik daga anas dan malik anna malik ar-rumi ahada lin nabi sallallahu alaihi wasallama mustaqqatun min sundusin falabisaha فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان imamu ahmad da imamu abu dawuda sun rubuto da isnadin su cewa daga anas dan malik allah kara masa yadda malikul rum sarkin rum ya yi wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallama kyautar wata riga mustaqqa min sundus riga ce mai manya-manyan hannu irin rigunan nan masu manya-manyan hannu wanda a jikinta akwai alhariri shine sundus falabisaha kuma yasa fa ka anni anzuru ila yadayhi tazabzabani saboda girman hannunta kamar ga ina ganin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam tazabzabani hannun manzo Allah yana yawo a cikin hannun rigar an gane ko ita ce riga mustaqqa imam al-asma'i yake cewa al-asma'i yake cewa al-masatiqu jam'i ne na al-mustaqqa al-masatiqu irin waɗannan riguna masu na al-masatiq Fera in Tewar al ne? A da ake cin sufira, masu tsawon hannu riga suna da tsawon hannu. Tsalin khattabi Yushu biyu an tako na hali hilmastaƙa mu kaffa fatun dusun-dusun. Me Annan Imam al-khaɓɓabi yake cewa wannan rigar ta kusa ta kama da. Wato riga ce wacce ake anyi mata? ado da kwalliya da alhariri na sundusi saboda idan an ce alfarwa ita farwa riga farwa da ake faɗa ga baki danta ba ana nufin riga ce ta alhariri ba rigar da take an nan sirka mata alhariri an dan mata kwalliya shi ne ake ce da ita eh, wato alfarwa washtara sarawila annabi ya sayi wando wa zahir annahu inna mashara hali yalbasaha imam ibn qayyim yake cewa manzo Allah ya sayi wando ne dan ya saka ya sayi wando ne dan ya saka ba to in ya saya ne to me zai shi ba dan ya saka ba وقد روي في غير حديث أنه لبس Sarawin? an waito ba a cikin hadisi guda ɗaya ba cewa annabi ya sanya wando ba hadisi ɗaya ba da yawa da yawa wa kanu yalbasuna sarawilati bi idlihi kuma sahabbai suna sanya wanduna da izinin annabi ashe suna sanya wanduna sabanin yadda wasu suke inkarin a cewa a babu wando a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sabai ba saba ko manzon Allah ba saba ne akwai sabanin malamai akan manzon Allah sa wando ko bai saba a cikin malaman da suka ce bai saba akwai imamu suyuti Allah masa rahama suka ce yace annabi bai saba ya dai siya amma bai saka ba to mu dama abin da ya dame mu shine samuwar wanda in wanda ya samu to a ina ake sa idan an sashi a ina ake tsayar da shi wasu na inkari ne ga malaman sunna da da suke cewa in an saka riga ko wando a tsaye da shi iya idan sawu ko sama da idan sawu kada wuce idan sawu to shi ne ma suke inkari su yan biya kenan cewa ai mu wando ma a zamanin annabi to ne ga karatu na a gaban ku wanda cewa babu wando ma a zamanin manzan Allah sai zani kawai wanda wannan mai karatu wanda ya san ilimi kuma yake bincike ke shiga cikin littattafai da gobe ke shiga da fita da zai su batar da ke faɗi irin waɗannan maganganu waɗanda nan daga baya zai iya kunyata ba almajiransa ma za su za su karanta su yi limanin ya ɗan yi ƙarancin bincike kenan at least inda a ce kana da zurfin ilimi ka fahimta sai ka faɗi sabanin malamai akan matsalar wani ya cika kaza wani ya cika kaza wani ya cika kaza in so ka ɗauki wani ra'ayin da ka ji yana amma ka kore kwata kwata ka ce babu babu wando ba amma san da wando ba shi ma wando ya zo ka ɗora wani na maganar sauran ولبس الخاتم أو لبس الخفين من جعل ya يسمى انا خطفان خطي برامي امام المناوي انا كتشين مع الامام مسكيته عن الله الحسن صلى الله عليه وآله وسلم وليس النعل الذي يسمى التاقومة من ذا الله سنة اما سنة كلمي التاقومة فقط ليش شيء ما بدأ أتفت لما صلى الله عليه وسلم وكذا الله تعالى يشاهد تلتته أول صفحة إذا رجع doki ba takalmi amma ba sa takalmi ba an ce na zo yana sallah da takalmi ba yana cikin sallah ba takalmi ba ai takalmi da zo yake shi takalmin ka akwai ya rufa jiki sai aka ga manzon Allah kuma ya sallama yayi baya baya kuɗin takalman sa sallah shi ne sai suke cewa a cikin wasu